radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tare amin zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu usman katsina saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau biye da shi akwai shirin murya masu sauraro tare da hassan barka sai kuma shirin nan na kisoshin rayuwa daga nan sai shirin dokokin zamantakewa tare da dr abdulkadir mubarak daga nan sai shirin duniyar ma yau wanda kuma shine shirinmu na karshe idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga jin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madalla masu sauraron su kuma sai shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san. Jama'a masu wari Assalamu alaikum yau Lahadi kuma ga watan Oktoban shekara ta 2021 wanda ya daidai da uku ga watan Rabiu awal na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 140 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan Oktoban shekara ta 1881 a haka fa kungiyar tsaro ta kasashen turai uku wato austria jamus da kuma italiya kafin haka dai an kulla irin wannan yarjejeniya ta tsaro a tsakanin kasashen austria da jamus a shekara ta 1879 wannan yarjejeniyar tsaro dai ta buƙaci taimakon kasashe waɗanda suka amince da ita da su taimakawa dukkan ƙasar da aka ƙaddamar da yaƙi akan ta a tsakaninsu waɗanda suke cikin wannan yarjejeniya ko kuma a wajensu a lokacin dai kasar italiya tana adawa da mamayar da faransa take yi wa kasar tunisia wannan yarjejeniya ana sabunta ta duk bayan shekaru biyar kuma ta ci gaba da aiki har zuwa yakin duniya na ɗaya. Mahasawar ya ko kun san cewa shekaru 72 da suka gabata rana irin ta yau wato goma ga watan oktoban shekara ta 1949 aka kafa jamhuriyar taiwan a wani tsibiri mai faɗin kilomita marabba'i 36 bayan da sarakunan kasar china na lokacin suka sha kaye a hannun jam'iyyar gurguzo karkashin jagorancin mao a kasar china babba sarkin kasar china na lokacin cincikai chek ya gudu zuwa tsibirin taiwan inda kafa gwamnatin sa a can banda hukuma sakamakon adawar da kasashen yamma musamman amurka suke yi da tsarin gurguzu a duniya amurka ta ci gaba da goyon bayan gwamnatin tsibirin taiwan a matsayin halassacciyar gwamnatin kasar china sannan kuma ta yi amfani da ikonta a majalisar ɗinkin duniya inda ta baiwa taiwan kujerar kasar china daga shekara ta 1949 zuwa 1971 bayan shekaru 22 daga lokacin majalisar ɗinkin duniya ta amince da gwamnatin gurguzu da kasar china a matsayin mamba a majalisar ɗinkin duniya sannan aka kwashe kujerar china a babban zauren majalisar ɗinkin duniya daga hannun taiwan da kuma kujerar kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya duk aka mayar da su ga kasar china. da ƙarshen masu ware ko san cewa shekaru 51 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan oktoban shekara ta 1970 kasar fiji ta sami 'yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka turawan dai sun mamaye tsibirin ne tun a shekara ta 1874 sannan kuma suka ci gaba da yi wa tsibirin mulkin mallaka na tsawon shekaru 90 amma a shekara ta 1965 turawan sun amince aka rubuta kundin tsarin mulki a kasar daga nan ne kuma aka kawo batun samun 'yancin kai da ƙarshe dai ƙasar ta samu 'yancin kai a rana irin ta yau a shekara ta 1970 ƙasar fiji tana da faɗin ƙasa kilomita marabba'i 18,274 sannan tana cikin tekun pacific daga kudu maso gabacin nahiyar asiya masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirin muna farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta jama'a saurari assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantowa muhammad amin farko muhimman kanin su kasashen duniya na nuna damuwa kan yadda kasashe masu ƙarfi ke yin tasiri a hukumar nukiliya ta duniya kakakin majalisar shawara ta kasar iran ya yi gargaɗi game da makircin makiya na haifar da rikicin addini a kasar afghanistan al'ummar kasar burkina faso na fatan ganin gaskiya ta yi halinta a shari'ar da za a yi kan kisan thomas sankara a bangaren kwallon kafa kuwa za ku ji cewa najeriya ta halasta afirka ta tsakiya da ci biyu da babu a wasan da suka buga ɗazu-ɗazun nan a ƙasar kamaru yanzu kuma ga cikakkun labarun ƙasashen duniya na nuna damuwa kan yadda ƙasashe masu ƙarfi ke yin tasiri a hukumar nukiliya ta duniya Muhammad Islami shugaban hukumar nukiliya na kasar Iran ya yi kira ga hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya IAEA e da ta ƙara ƙarfafawa da kuma goyon bayan shirin nukiliya domin ayyukan zaman lafiya. Har ila yau ya ƙara da cewa ba za mu yi shiru game da tattaunawa da muke yi da hukumar nukiliya ta duniya ba za mu wallafa dukkan abubuwan da muke tattaunawa tsakani a shafukanmu domin ƙasashen duniya su karanta. Saboda duk sanda muka ake da sako ga hukumar cikin sirri ba sa wallafawa sai su rika yin farfaganda da saƙon da yake ishara game da irin yadda ƙasar amurka take yin kafar ungulu ga shirin nukiliya na zaman lafiya na wasu ƙasashe ya faɗi cewa an gina cibiyar nukiliya ta iraq ne don taimakawa wajen samar da magunguna amma har yanzu yana nan a rufe akwai ruwa mai kauri da ake samarwa a wajen da ya kamata a rika sayarwa a fitar da shi zuwa ƙasashen waje kamar yadda aka ce matsaya a jejeniyar jcpoa amma amurka tana nuna adawa da sabuwar fasahar da Iran take samarwa. Kakakin majalisar shawara ta kasar Iran ya gargaɗi game da makircin makiya na haifar da rikicin addini a kasar Afghanistan. Rotanni sun bayyana cewa kakakin majalisar shawarar musulunci ta kasar Iran Muhammad Bakir Galibaf ya cir da harin bom da aka kai a baya-bayan nan kan wasu masu ibada a wani masallacin 'yan shi'a da ke garin kunduz a arewa maso gabashin kasar afghanistan ya kara da cewa haifar da rikicin addini na kabilanci shine sabon makincin da makiya suke shirin aiwatarwa domin kara dagula al'amuran tsaro a kasar afghanistan wanda kungiyoyin 'yan ta'adda suke yi da samun goyon bayan amurka kamar yadda ya bayyana a wajen zaman majalisa da aka gudanar a yau ya kamata shugabannin musulmi a kasashen duniya su miƙe tsaye wajen wayar da kai game da muhimmancin haɗin kai tsakanin ƙasashen musulmi don murkushe ayyukan ta'addanci da kuma tabbatar da haɗin kai da tsaro a yankin baki ɗaya. Al'ummar ƙasar Burkina Faso na fatan ganin gaskiya ta yi halinta a shari'ar da za a yi kan kisan Thomas Sankara. Kimanin mutane goma sha hudu shiga da tsohon shugaban ƙasar ne za su fuskanci shari'a kan zargin da ake musu da hannu wajen kisan da aka yi wa tsohon shugaban ƙasar kuma ɗan gwagwarmaya wato Thomas Sankara a shekara ta 1987. da dama daga cikin masu ziyara sauran mutanen da ke zaune a bangaren da aka ware domin tunawa da kisan nasa shekaru 35 da suka gabata sun nuna fatan su na ganin gaskiya ta yi halinta tare da ba da haske game da waɗanda ke da hannu wajen kisan nasa a gobe litinin ne za a fara shari'ar a birnin wagadugu fadar mulkin kasar daga cikin waɗanda ake zargi kan kisan nasa akwai tsohon abokinsa kuma tsohon shugaban kasar blaise compaore wanda ya gaje shi a matsayin shugaban kasa bayan kashe shi da aka yi inda ya kwashe shekaru 27 kan mulki. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Babban malamin Shia a ƙasar Iraki Ayatullahi alisistani ya ce ƙasashen musulmi da sauran ƙasashen duniya sun bar al'ummar Afghanistan su kaɗai. A wani bayani da ofishin babban malamin shi'a din na ƙasar Iraki Ayatullahi Ali Sistani ya wallafa a shafinsa ya yi itar da harin ta'addanci da aka kai kan masallacin 'yan a birnin kandus da ke arewa maso gabashin kasar afghanistan kana ya soki kasashen musulmi da sauran kasashen duniya game da shiru da suka yi da barin al'ummar kasar su kadai majiyar jami'an lafiya da ta likitoci da ke birnin na kundus ta faɗi cewa harin ta'addancin da kungiyar ta'adda ta da'ish ta kai a masallacin mabiya masabar shi'a a garin ya haddasa mutuwar mutane 150 ta da jikata sama da 200 na daban. A nata ɓangaren ƙungiyar Hezbollah ta kasar laban ta da wannan harin na ta'addanci da ƙungiyar Wahabiyawa masu kafirta mutane suka kai a masallacin 'yan Shi'a da ke birnin na Kunduz. Kana ta ce ya yi hannun riga duk wani addini da kuma haƙƙin ɗan adam. Kana ta nuna tausayi da alhini ga iyalan waɗanda suka yi shahada da kuma waɗanda suka jikkata. har ila yau kungiyar ta kira ga shugabannin addinai a dukkan kasashen musulmi da su tsaron matakai kan wannan ɗanyen aiki da kungiyar takfiri ta wahabiyawa take yi ta da mayar da ita saniyar ware kuma ta buƙaci mahukuntan ƙasar da sukunta duk wanda suke da hannu wurin kai wannan mummunan hari na ta'addanci. Najeriya ta allasa Afirka ta tsakiya da cibi da babu a wasan da suka buga na share fage na cin kofin duniya za a yi a baɗi a ƙasar Qatar. rahotanni da ke fitowa daga kasar kamaru sun bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta sufa eagles ta najeriya ta wuna wa afirka ta tsakiya cewa ja da baya ba tsoro ba ne domin kuwa ta allasa ta da ci biyu da babu wasan da suka buga ɗazu-ɗazun nan a kasar kamaru yanzu haka dai tawagogin ƙungiyoyin ƙwallon ƙafar guda biyu sun buga wasanni hudu kenan a rukuni na uku a ci gaba da fatarwa da ake yi ta neman gurbi a gasar kwallon kafa cin kofin duniya da kasar Qatar za ta ɗauki bakunci a shekara ta 2022 mai zuwa. 'Yan wasan Najeriya Leon Balagun da Victor Osimhen su ne suka wa Najeriya kwallayen guda biyu na yau. Yanzu dai haka izaka dai Najeriya ita ce ta ɗaya a saman tebur da maki tara bayan buga wasanni hudu a rukunin C. Ita kuwa Jamhuriyar Afirka ta Kudu, ita kuwa Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya da Cape na da maki hudu-hudu. To da karshe za ku cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya alkawarin samar da tsaro ga 'yan Najeriya a duk inda suke a faɗin ƙasar. Shugaban na Najeriya ya bayyana hakan ne a jawabin da ya a wajen bikin yayi ɗaliban makarantar koyon aikin soji ta NDA da ke garin Kaduna inda ya kara da cewa abin da gwamnatin sa a gaba yanzu shine don ta samar da tsaro ga 'yan Najeriya. Buhari ya kara da cewa gwamnatinsa ta siyo muhimman kayan aiki da ƙasashen waje da za a yi amfani da su wajen gargaza 'yan ta'adda mahara da 'yan bindiga masu garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa da duk wanda yake yunkurin tada zuwa tsaye a faɗin ƙasar. To ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan kuwa saurara da suka zo muku daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Madalaya masu sauraron kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana dangane da nahiyar Afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar. Shirin namu ne da Allah dai zai dubi ne akan halin da ake ciki a kasar Sudan tun bayan boran da al'ummar kasar suka yi a cikin makonnin da suka gabata ga mahukuntar rukun na kasar. da kuma yadda sabbin mahukuntan na sudan suka dage akan bakansu na aiwatar da abubuwan da suka kuduri aniyar aiwatarwa da hakan ya hada da batun rusa majalisar ministoci da masu batutuwa na daban waɗanda suka hada da batun mika albashar ga kotun manyan laifuka ta duniya domin hukunta shi da dai sauran batutuwa da fatan masu saurare za su biyan mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. a cikin 'yan makonnin da suka gabata da al'ummar kasar sudan sun gudanar da gagarumar zanga-zanga a cikin birnin hartun fadar mulkin kasar ta sudan da kuma kewayen birnin inda suke kira ga majalisar mulkin soja ta kasar da ta gaggauta yan murabus tare da mika mulki ga hannun farar hula sai dai majalisar sojin ba ta yi wata ba sai ta sanar da rusa majalisar ministocin kasar karkashin firayim minista abdullah hamduk kuma ta umarci abdullah hamduk din da ya sake kafa wata majalisa ta daban amma ministocin sun ki amincewa da hakan kuma matakin da majalisar sojan ta ɗauka a cewar ministocin ya saba wa ka'ida da doka wannan lamari dai yana a matsayin wata alama ce wadda take nuni da irin gagarumar baraka wadda ke akwai a tsakanin sabbin masu mulki na kasar ta sudan waɗanda da dama daga su dama sun tsinci dame ne a kala bayan da al'ummar kasar ta sudan suka yi bore wanda ya kawo ƙarshen mulkin tsohon shugaban kasar umar hassan albashir da dama daga cikin mutanen kasar sudan dai ba su kallon majalisar soji ko kuma majalisar ministocin a matsayin wani bangare wanda yake wakiltar su baya gabatar rusa majalisar ministoci da sojojin kasar ta sudan da suke rike da mulki suka yi sun kuma jaddada batun mika tsohon shugaban kasar umar hassan albashir ga kotun manyan laifuka ta duniya inda suka ce wannan magana tana nan daram duk da cewa da dama da gaske masu bin diddigin lamarin suna ganin cewa wannan matsaya ce ta kasashen turai wanda kuma sabbin mahukuntan sojan kasar ta sudan waɗanda aksarin su yaran umar hassan albashir ne bilhassali ma wasu daga cikinsu shine ya ɗauke su aikin soji har su kai inda suke a yau amma yanzu kuma suna bin siyasar turawa ne sau da kafa ko da kuwa hakan zai kai ga mika tsohon shugaban kasar ta sudan kuma tsohon mai gidansu ga kotun manyan laifukan ta duniya akan wannan batu a zantawar da muka yi da dr el haruna muhammad masani kan harkokin siyasar kasa da kasa daga najeriya ya bayyana mana mahangarsa kan yadda yake kallon wannan matsaya ta sabbin mahukuntan sojan na kasar ta sudan musamman akan batun mika albashir ga kotun manyan laifuka ta duniya wannan yunkurin na masu madafan ikus na sudan bai kamata ya zo da mamaki saboda dalilai guda biyu na farko suna neman gindin zama a duniya a yadda da su suwa za su yadda da su turawa amerika da kasashen turai da kuma 'yan barandansu a ƙasashen laraba ƙasashen musulmi na biyu ai sun yi mashi juyin mulki ne a matsayin kisha ba mamaki idan sun yi wannan yunkurin kuma tunanin cewa sun yi alkawarin ba za su ba da shi ba ai ana karɓar maganar 'yan siyasa ne ai so da yawa 'yan siyasa harshen damu suke da shi so da yawa za su faɗa abu su zo su yi kishiyansa ko kuma su ci amana bil hasali ma wannan siyasan ai an gina ta ne akan yaudara da ko lokacin tarihi ma ai akwai irin waɗannan amma musulunci da za ka ga shugabanni sun yi abubuwa na ban mamaki na warware alkawura kuma ai a nan afirka ba a yi haka ba charles taylor na liberia da aka gama yakin ba ya roki alfarma ba ne a bashi mafakan siyasa a najeriya obasanjo ya yadda ya zo ya zauna a lagos daga ƙarshe me ya faru obasanjo ai baya da shi ya yi so siyasa ta gaji haka to dokta akwai masu ganin cewa ita kanta kotun ta duniya kusan ayyukan nata na hukunta masu laifi ya fi karkata ne ga shugabannin afirka alhali kuwa akwai waɗanda suka aikata manyan laifuka na yaƙi a ƙasashen duniya daban-daban musamman a ƙasashen turai wani kuma har yanzu ba a je kotun manyan laifuka ta duniya ta binciki batunsu ba in banda tsohon shugaban kasar sabiya solobodon milosevic da kuma tsohon babban hafsan sojan kasar ta sabiya rodobin kardec waɗanda kotun ta kame su akan yakin bosnia amma duk sauran waɗanda ake magana akan su shugabannin afirka ne eh, dakta ba ganin cewa kamar akwai bita da kulli akan afirka a cikin wannan batu bai kamata a yi mamaki ba cewa ana ma shugabannin afirka bita da kulli saboda me saboda ita duniyan gaba ɗaya a yanzu a yau ta turawa ce da aka zo aka rusa abin da ya saura na dolar musulunci da ke birnin istanbul aka zo ta hanyar yakin duniya na ɗaya da na biyu waɗanda turawa ne suka yi wannan yunkurin wannan yakin shi ya ba da dama aka gama da duniyar musulmai saboda haka dole waɗanda suka yi nasara su fito da tsare-tsare ya za su tabbatar sun doɗe ma musulmai kafa da ma wani wanda zai yunkuro da manufa ba irin tasu ba kuma tura wannan kada a manta su suka zo suka yi cinikin bayi a nahiyar afirka da suka gama suka mai da kakanninmu bayi suka je suka gina amerika da turai bayan an yi wannan suka sake sa ruwa a gora suka zo suka yi mana mulkin mallaka suka ci mu da yaƙi da ƙarfin tuwo muka koma ƙarƙashin mulkinsu faransa ta ɗibi inda take so ingila ta ɗibi inda take so belgium ta ɗibi inda take so jamus ta ɗibi inda take so holland suka ɗibi inda suke so daga baya duk suka zo suka zama ƙarƙashin amerika ita kuma amerika hikiman da ta yi sai ta zo da tsarin kafa majalisar ɗinkin duniya aka kafa hedikwatan a birnin new york kuma sai abin da amerika ta shirya kuma za ka ga ai manya-manyan bangarorin majalisar ɗinkin duniya ai su yana nan amerika ne to wannan ya ba amerika dama suka zo bayan an kafa majalisar ɗinkin duniya bayan yakin duniya na biyu suka zo da tsari na masu hawa kujerar naki kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya suka ba kansu wannan daman amerika ingila faransa rasha sai china da aka dan makalata to wannan shi ya ba su dama su mulki duniya ita majalisar ɗinkin duniya a halin yanzu tana da ƙasashe 193 amma cikin waɗannan masu kujerun dundundun idan ɗaya daga cikinsu ta yanke shawara ingila ne ko amerika ƙasashe 193 ba su abin da za su ci ƙasa ɗaya za ta rinjayi ƙasa 193 kaga ai wannan tsari ne na zalunci na danniya kuma daidai lokacin da ake kafa majalisar ɗinkin duniya 1945 bayan yakin duniya na biyu a lokacin ƙasashe da yawa a afirka asiya da kuma amerika ta kudu za ka ga duk suna ƙarƙashin mulkin mallaka ne najeriya misali tana ƙarƙashin ingila ne niger tana ƙarƙashin faransa ne gini tana ƙarƙashin portugal ne to haka suka rarraba duniya gaba ɗaya so yayin da aka zo ana taro ya za a kafa majalisar ɗinkin duniya ba wakilta daga nahiyar afirka ko daga asiya saboda su bayi ne suna ƙarƙashin mulkin mallakan turawa ne ba su ma da bakin cewa saboda haka turawa suka yi kiɗan suka yi rawansu ta haka aka kafa majalisar ɗinkin duniya da manufofinta da ƙudurorinta da shauran ma'aikatu ko ƙungiyoyi da ke ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya wanda ita wannan kotu tana ɗaya daga cikin bangarorin majalisar ɗinkin duniya ko kuma hukumar lafiya ta duniya ko kuma hukumar yara ta duniya ko kuma hukumar al'adu ta duniya ko kuma asusun ba da labani ko bankin duniya kaga duk waɗannan wasu bangarori ne na majalisar ɗinkin duniya kaga yayin da aka kafa ita kanta majalisar da waɗannan ba a taɗin najeriya ko sudan ko burkina faso ko niger ko cote d'ivoire ko india ko indonesia ko brazil ko argentina ko costa rica ko iran ko iraq ko saudi arabia ko qatar ko oman ko dunkulalliyar daular kasashen laraba duk basu. su ta majalisar ɗinkin duniya an kafa ta ne don a ci gaba da wancan danniyan mulkin mallaka da aka yi ma kasashen afirka latin america da asia da kasashen laraba shine akan tabbatar da wannan shine aka kafa majalisar ɗinkin duniya wancan hukunci da kotun duniya take yi ya yi daidai tabbatar da manufan da aka kafa ita majalisar ɗinkin duniya to wani abu wanda wasu suke ganin cewa yana da matuƙar ɗaura kai shine yadda shi kansa umar hassan albashir daga bisani wato a ƙarshe ƙarshen mulkin nasa za a iya cewa ya tuba ya kuma miƙa kai ga turawa ya kuma yanke alaƙar sudan da duk waɗanda yake ganin cewa alaƙa da su zai iya jaza masa matsala tsakaninsa da turawa kamar yadda yanke alaƙa da ƙasar iran ya yanke alaƙa da ƙungiyar gwagwarmaya na falastinawa su hamas da sauransu amma duk da haka turawa ba su iya ba shi kariya lokacin da aka tashi kifar da shi ba da me hakan ke nuni dakta yadda aka zo aka shigo shigo ba zurfi aka gama da saddam hussein ya isa babban aya shi aka zo aka yi a afghanistan suka zo da asharaf gani ya zo shi ma ya yi abin da zai yi daga ƙarshe ma ya gudu to haka suke yi abin bakin ciki shine cewa turawan nan suna kokari ne su ga yaransu suka sa a madafun irki a waɗannan ƙasashe yadda abin da suke so shine za a yi ya zama na ba wani tasiri da gwamnatocin da ita kanta demokradiyya da ita majalisar ɗinkin duniya duk waɗannan tsare-tsare ne na turawa kamar yadda na ce duniya yanzu ta turawa ce ba maganan wani da iran ta zo ta kalubalanci wannan tsarin a 1979 me ya faru aka sa yaƙi tsakanin ita da makociyanta da aka gama aka dasa gaba tsakanin ita da larabawa ana ta kullawa ya zama kirikiri iran ta zama sanuwan ware duk wanda zai zo da wani tsari to haka za a ga bayan shi sai dai in aka tsaya ma Allah da kyakkyawan niyya to Allah ya ishi kowa ya isa komai To jama'a masu saurari lokacin da muke da shirya riga da suke mu dole anan mu ja lazamin shirin namu na yau. Godiya ta musamman ga Dr. El Harun Muhammad masani kan harkokin siyasar kasa da kasa da ya kasance tare da mu daga Najeriya. Sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu ɗauke da wani shirin kafin wannan lokaci nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya daga Hausa Radio Tehran. madala yanzu kuma sai shirin muryoyi masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullun har ma da sada zumunci. To da yake muna ƙarshen mako yau za mu baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin. assalamu alaikum jamfuriyar musuluncin tehran sunana kadora diga ga dan fulani wadda shugaban kungiyar da alkhairi muka zore shin jihar baushin najeriya ina son ku bani dama in mika saƙon gaisuwa na zuwa ga yan uwa da abokan arziki kamar su ibrahim dan fulani ya yari mai arsenal akwai malam ibrahim takatabo akwai yusuf suleiman tamsuwa nijar akwai sunusi yi da magaram Ilyasu M Ilyasu Gulawa, Ilyasu Yakuba Digawa Itas Karau Isa Jikan Mai Saje, akwai Dogo Jafi, akwai Usman Direban Bajad Gamji, akwai Muttaka MTK Shawun Takayya Wale Sani Takai Baban Gida Buba Fajewa, akwai abokina Yahaya Danno Azare, Pritasi Bin Abdullah Azare, akwai Kamisu Diwamre Gom Azare, akwai Aminu Mai Darawan Garawa da dukkan masu sauraro rediyo ina muku fata alheri mai gaishe ku kadora diga ga dan fulani wuri. assalamu alaikum gidan radio boh ta hausa gobe da firezi zakin wata a karshen umar dan magas ina kai gaisuwa ta da fata da alheri a gare ku zanu gaida dan uwa da amannin arziki na farko ina gaida alashi habu dan tashi ina gaida alashi na ammani ina gaida abokina muhammad ina gaida ubali ina gaida ika da ubali ina gaida delash fbi ina gaida delash mai sudur ina gaida uban waya ina gaida kasim bezat ina gaida mustapha na tausha to sai na daga da ku ni ne gobe da firezi zakin wata a karshen umar dan magas Assalamu alaikum sashi Hausa na biyo ce Iran. Mai magana abubuwan man jama'a Bawalu a jihar Adama tare Najeriya. Zan amfani da wannan dama da kuke ba wurin sada zumunci na. A gaisuwa da fata alheri zuwa ga mai martaba a sarkin Gombe. Gaisuwa da fata alheri zuwa ga dan jarida Professor Abubakar sadin Moyoyo da ke Tesbe Jalingo gaisuwa da fata alheri zuwa ga Musa Modibo na sashen Fulatanci na muryar Najeriya da ke Abuja da kuma Usman Umar Tongo muryar Najeriya da ke Abuja sai Sa'adatu Usman Ubangari a muryar najeriya da ke abuja a gaisuwa da fata alheri zuwa ga musa asuban asuba ta gari da magaram sai kuma dukkan ma'aikatan gotel communication da ke nan jihar adama a bazan manta da matana addai rediyo abin sauraro sunana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kiraye ku ne daga nan da mari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar to na farko ina da iliya mai shayi garken daura ina da alkasum da ke agadas hassan barka shine mai watsa shirin wannan a koda yaushe isu madaddai sunushi madaddai ina gaida su husaini star kasuwar kwalliya ina gaida sabu usa biola ina gaida malam hassan mai adaidaita sau ina gaida yarbe mai kanti ina gaida sani sangwar akwai abokina sani alhaji akwai mamman buniya awashe ina mishi fatan alkhairi ina gaida musha shabu a unguwa laka mari daga karshe musa hadarin asuba da magaram mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdoti biya na kira ku ne daga nan unguwa laka da mari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio iran wanda kuke saurare daga nan nijar jihar da magaram wanda ake kira na da sani bulacha karshe koren daga to zan yi amfani da dama wannan da kuka bamu mu gaida a mumunan arziki da farko ina gaida ku duka ma'aikatan radio iran duka kowa da kowa ina gaida akwai babban aboki wanda yake birnin yamai wanda ake cewa bashir muhammad lawal bala ina gaida shi da shi da zuwa shiga baki daya akwai babban abokina na wanda yake jihar agadas daga nan jamhuriyar nijar a kasuwar gabas yake yana sai da kayan miya akwai mai gida na wanda yake nan birnin da magaran nan karshe hilin tambari wanda ake cewa suleiman jabba ina gaida shi dubin gaisuwa da hatal alheri zuwa ga iyalan shi gabaki daya ga makwabtan shi ga uwan shi gabaki daya to wannan dama da kuka bamu muna godiya radio iran allah kara muku girma da daraja assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi wa jamhuriyar musulunci ta iran da farko sunana mustapha kufur filin gidan nijar maza mai kasar libya da yake yau muna karshen mako zan miƙa gaiso gaishe gaishe na da kyan da bukan arziki akwai shugaba iliya mai kanti da shayi da rikin daura akwai rabu wanda yake a nyame sannan ba zan manta da muhammadu allo wanda yake a cote akwai sule allo yana cote d'ivoire shi ma sannan akwai kyan waɗanda suke a cameroon akwai salihu muhammad akwai zakara hamza akwai umaru isuku akwai yakubu asumana akwai umaru muhammad shi ma wanda yake a cote a karshe ba zan manta da dukkan ma'aikatan gidan wannan rediyo mai tara albarka ina muku fatan alkhairi mai magana mustapha tukur filin gidan nijar mazamni kasar libya Assalamu alaikum wa barakatuh sashen Hausa na biyu hace mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan madatai da magaram ina so kuma dama in yi gaishe gaishen waya da uwaka da suke da ke karshen sati ina gaida na kwame faci to ofitar da magaram ina gaida shugaba alar matsawa tsawon shanya mai dimino madatai akwai shugaba ila mai kanti da shayi garkin daura akwai sanu shigarin madatai ina gaida letron da sans bakin ofitar da magaram ina gaida Abdulrahman Abdul kibiya gwal karbar ta da magaram akwai umar bakar magari kitari alija mai kan magari kitari shugaba yahiya nitar mata mai ina gaira kaduwar diga ga dan fulani warji ilyas yakubu diga wa ita suka isa jika mai saje turu ali yahya jafar nguru tahir m tahir john bulo ina gaida duk mai sauraron gidan radio bh na gode mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madatai ku tashi lahiya. assalamu alaikum sasa hausa na pf mai magana a zaga ta ci mai sabo bayan gidan maza za a yi zaɓen gaisa gaisa dai da wato ko akwai shugaba da ni a cikin zuwan sarki mutu akwai abokina na kana zai tobe mai sassa bakin ofital na agwa mai faji bakin ofital akwai alhaji abba ali can birnin agadas akwai abokina shi ma wani abokina ne can birnin agadas sunan na ne dan kwanci kwa da kai kanka asan barka mai kirkira sirrin wannan muna mafata alheri yau akwai yayana alhaji musa wani salisu dogari a nan da magaran bakin sai muna muku fata alheri ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyo BOH Hausa tera mai magana sahiba wa'ila likita daga kwarnaka jihar Maradi a jamhuriyar Nijar. A yau ma ba zan yi wata wata ba a wannan shiri na karshen mako zan isar da sakon gaisuwa ta ga babban darakta mai gabatar da shiri wato Malam Hassan Barka da dukkan daukacin ma'aikatan gidan rediyo tera. Sannan a ba dama isar da gaisuwa ta ga abokaina da suke ONG Zuma wato akwai Malam Mubarak Anza ONG Zuma kwarnaka da baban Imran usman shi ma a kwarnaka da abu da falke oyanjo zuma kwarnaka da malam mustapha kadangare shi ma oyanjo zuma kwarnaka da mai sai da coordinator oyanjo kwarnaka malam tijjani kabiru da mai sai da president pca mustapha eh, da dukkanin ma'aikatan zuma gabaki daya sannan a ban dama isa da gaisuwa ta gaba na sabi ila ila bashi da ke gidan shaibu kwarnaka eh, da malam ibra da yake a danja haifafen garin danja wanda yake a birnin niamey a yanzu fatan za a tashi lahiya mai magana sahabi bawa ila likita daga kwarnaka jihar maradiya jamhuriyar nijar assalamu alaikum Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran. Mai magana Lawa Alhaji Abbali wanda ke zama a garsar jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da damar da kuke bamu ta karshen mako in gaida yan uwa da abokan arziki. Da farko dai ina gaida Abdulhadi mai sai da littafi a nan kasuwar Gabas da Hulluna. Ina gaida Suleiman mai sai da mai a nan kasuwar Gabas. Ina gaida Malam Hamza mai sai da kayan miya a kasuwar Gabas. Ina gaida Salisu Alhaji Ali mai sai da kayan miya a nan kasuwar Gabas. Zan yi amfani da wannan wannan damar in gaida fami alhaji abbali waɗanda ke zamane a nan jamhuriyar nijar da waɗanda ke kasashen waje ina gaida iyalin alhaji kyauta kadiri wanda ke zamane a babban birnin yamai ina gaida iyalin alhaji hamma kadiri wanda ke zamane a babban birnin yamai ina gaida iyalin baba dodo wanda ke zamane a birnin yamai ina gaida babanmu alhaji addi allah ya kara masa lafiya ina gaida masu sauraron sashen hausa rediyon iran musamman jagoran shirin Bashirin Hassan Barka. Allah ya saka da alkhairi. Na gode lawan Alhaji Abbali a gadas jamhuriyar Nijar a huta lahiya sashen Hausa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Radio Iran muryoyin masu saurare muna jin daɗi da kuke ba mu dama muke mika safifu gaisuwa ga 'yan uwanmu musulmi na faɗin duniya ga baki ɗaya musamman ma zan fara da ku radio iran ina jinjina muku maza da mata tare da 'yan kulob ta mashakata ta afirka a nan birnin da magaram a jamhuriyar nijar akwai shugaba raba mai aski shugaba ne na masu kira da sauraron rediyo akwai abbala lance shugaba ne na gurin zuciya akwai kuma duka kwarnasiyon gabaki daya ta jihar da magaran da kewaye da duka abokanninmu na birni da suke kira da kuma na kauye da na tsakiyar garin da magaram sai in ina ma kowa fatan alheri mai magana abdulaziz prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar nijar Assalamu alaikum BOH suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura a tare Nijeriya ina so ku bani dama a wannan karshen mako gada yan uwa da amannan arziki da farko akwai alhaji abba wanda yake agadas akwai alkasim wanda yake agadas akwai elias wanda yake agadas akwai miji soja wanda a daidaita ne wanda yake da magaran akwai letoro wanda yake da magaran ba zan manta da isu madatte da eh, sanusi madatte akwai mamman shehu gar jina mai maina wanda yake na ramfon hawa jiji akwai musa mai shayi da wata na ramfon hawa jiji da magaran ba zan manta ba da eh, mutari turbo wanda yake mai sai da isansu ne nan jikin rediyo amfani a nan da magara ba zan manta ba da eh, kadori dan fulani wanda yake a nan najeriya akwai alhaji sani dan kaka mai fanta wanda yake nan kano nigeria akwai alhaji dan gambo mai atamfa wanda yake garin gumal a nan najeriya duka wanda yake jin sunansa da wanda bai ji ba ina ba kowa fata alkhairi suna na shugaba iliya mai kanti da shayi sarkin daura salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana na agwa mai faci daga nan zandar zan yi saƙon gaishe-gaishe duba da ƙarshen sati Hassan Barka. To ina jinjina muku ina jinjina ma mai watsa shirin Hassan Barka. Na farko ina gaida Yusuf garin Madatai akwai sunusu garin Madatai akwai Siraji Gambi akwai Sani Letana gidan wanka nan Zandar akwai miji Soja mai adaidaita sahu nan Zandar akwai Letro mai isansu bakin ofital Zandar. Ana akwai Alhaji Isa mai isansu nan bakin ofital ina gaida dare dan Fulani da Abdulhadi dan Fulani da da sayan garin kato homo a waske garin kato ina gaida buzuk mai shayi akwai hajiya lalo mai malku bakin babbar tasha akwai dan ayyaya mai adaidaita zaho bakin babbar tasha to na kuna agwa mai faci daga nan zanda assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta iran suna na siraj haruna wanda aka san da laitoro da magaram jamhuriyar nijar na shigo cikin gida domin in yi sakon gaishe gaishe na karshen mako da farko dai akwai abdulaziz crazy ingo share zamna akwai alhaji lawali tati gidan madara akwai abdulrahman wanda aka sani da abdul kibiya a nan da magaram akwai hussein sitar kasuwa kwalliya to usman takasi to shugaba rami aski dukansu anan da magaram jamhuriyar nijar akwai agwa bakin ofital soja bakin ofital dukansu anan da magaram jamhuriyar nijar akwai murtala mt ramfonkin randa bakwai anan da magaram eh ina kuma tare najeriya kalori riga ga dan mutanen warshe tahir m tahir jambulo kano najeriya ilyas yakuba iliya mai kanti garkin daura ina kuma agaras akwai ilyas agaras kuma akwai abokina alkasim a agaras ina komo nan zandar akwai abokina bilata wanda yake nan kuran daga anan da magaram assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radio hausa da ke jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da mai magana sanusi ibrahim fanna a karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamhuriyar nijar a jihar doso bayan gaisuwa da fatan alkhairi ga ma'aikatar radio biyu hausa gabaki daya To ma sauraro saboda karancin lokaci a nan zan ɗoga aya a shirin na yau yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio Hausa boh da ma waɗanda aka shi muryoyinsu a cikin shirin. Ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. madalla yanzu kuma sun shirin kisoshin rayuwa Kisoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin na Hausa TV wanda nake karanto muku littafi mai suna ‘Ya'yanmu amanar mu wanda Nabila Rabi Zango ta rubuta. To kamar yadda kuka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. Kada ta gama kukanta sannan ta bashi labarin abinda doctor yayi mata jinjina kai Yasir yayi yace lalle waɗannan mutanen suna ji da kansu wallahi idan har na je wajen shi ya yi mani wulakanci sai na gwada mashi asalin halina Ilham tace wallahi ni ma bazan kyale shi ba ni zai kalla ya kira da mara tarbiyya? wallahi sai na gwada ma duniya su ne ba su da tarbiya mutanen da basu san mutuncin kansu ba haka zai riga rungumar kanwar shi mama wa ma ya san ko son ta yake yi Yasir ya ce ki bar ni da shi yanzu zan ba zan yi mashi maganar ba na san zai ga kamar bakin mu ɗaya zuwa gobe zan same shi da maganar Ilham ta ce ai wallahi ko da ya amince da buƙatar ka sai na ɗauki fansa akan abin da ya yi mani Yasir ya ce ke dai Allah ya kai mu gobe. Dije ce ta fito daga ɗaki da sauri jin yaron ta yana kuka a tsakar gida. Mariya ta samu tana ƙoƙarin raba su da ɗanta da suke faɗa. Da sauri Dije ta ƙarasa tana faɗin haba Mariya. Ya suna faɗa za ki kama ɗana ki riƙe ki bar ɗanki yana dukan shi. Wannan ai ba adalci ba ne. Ina ƙarfin Audu ina na Sale. Audu shi ne ya kamata ki riƙe amma za ki kama ɗana ki riƙe shi yana dukan shi. Mariya ta ce na da ke son kai. Yanzu ba raba su kika ga ina yi ba. Hannu Dije ta sa ta kamo sal tana faɗin, "Don Allah kalli yadda ya yakushi fuskarsa." Hannu ta sa ta wanke Audu da mari tana faɗin, "Kai me yasa mugu ne? Uban me yayi maka? Zaka ɓata mashi fuska haka?" Mariya ta cakumo Dije tana faɗin, "Wannan ai rashin adalci ne. A gabana zaki mari na. Faɗa suka kaure da shi suna zage-zage da sauri Zakiya ta fito tana faɗin, "Haba jama'a, me yayi zafi za ku yi faɗa akan yara? Ƙoƙarin raba su ta fara yi Zara ce da Zainab suka shigo sun dawo daga talla saurin aje kayan suka yi kowa ya zo yana ƙoƙarin ƙwace uwar shi da ƙyar suka raba su Dije ta ce ai dama na faɗa miki duk ranar da Audu ya ƙara dukan Sale sai na rama mashi ai ɗa bai fi ɗa ba Zara ta ce haba mama don Allah me na faɗa Mariya ta ce ba zan yi ba kina kallon yadda ta maida fuskar ƙaninki amma kike faɗin in yi shiru Zara ta ce ai sai kiyi yi tai tunda tunda an ce ki shiru ba za ki ba ni wallahi dama ban tsaya raba dama ban tsaya raba ku ba murfin bokiti ta sa ta jefi Zara da shi tana faɗin to fitsararra rashin kunyar zaki mani ɗaki Zara ta wuce tana gungunai Zakiya ta ce don Allah ku yi haƙuri ba a shiga faɗan ba a shiga faɗan yara yanzu sai su baku kunya Hannu Dije ta kama tana faɗin mu je ciki ku yi haƙuri don Allah. Dije ta ce ai shi kenan tunda na rama mashi ba zan ƙara barin Audu ya ci zalin Sale ba don ta ga ya fi ƙarfin shi ne. Ɗaki ta shiga tana ta masifa Zainab ta ɗauki kayanta ta bi bayanta tana faɗin kullum sai an jiyo muryar ku kuna faɗa kamar wasu ƙananan yara. Zaune Laila take a ɗakin su Hamza suna kallo wani American film. Salim ne ya sallama ya shigo bayan ya dawo daga aiki. Laila ta ce, Yaya, yau ka dawo da wuri? Salim ya ce, Yau ban yi overtime ba, shi ya Hamza ya ce, Ya sannu da zuwa. Ya ce, Yauwa sannu sarkin kallo. Wai tsaya ma, ke Laila ba Abba ya hana ki zuwa wajenmu ba? Turo baki Laila ta yi ta ce, Wallahi yaya gidan babu daɗi. Umma ta je gidan ƙawarta sai ni ɗaya a ciki, shi ya kawai na taho nan. Salim ya ce ai gara shi Hamza ya je can falo ku kallon da ki zo nan. Hamza ya ce yaya ka san idan Abba ya zo ya same ni a falo sai raina ya ɓaci. Kawai ka bar ta idan muka gama kafin Abba ya dawo za ta tafi. Salim ya ce ka tashi ku tafi can falo ku kallon ni ma bana son ta shigo mana ɗaki. Laila ta ce kai yaya dan Allah Salim ya ce Laila sunan fa ɗakin maza ne abokan Hamza za su iya shigowa ba za su yi tunanin kina ciki ba amma idan kuna can falon dole za su tsaya daga waje ba na son taurin kai kawai ki tashi ki tafi falo tunda haka abba yake so ai gara mu kiyaye shi ma yana da gaskiya ta wani fannin Hamza ya ce wallahi ba wani gaskiya kawai dai ya shiga wata aƙida ce ta daban Salim ya ce ko ma menene Laila ba za ta ƙara shigowa ɗakin mu ba tashi ki fita tashi ta yi tana zumburo baki Hamza ya tashi yana faɗin mu je in raka ki ai Abba sai ya yi sha'i zai dawo Salim ya ce oho dai kai ka ji za ka iya da faɗan Abba. Hamza ya ce rabu da shi ai dai shi ma baya zama gida sosai Suna fita motar Abba tana shigowa yana kai duban shi wajen ɗakin sa Hamza ya hango shi da Laila kanta ko ɗan kwali babu sun fito daga ɗakin su suna dariya. Aiko fakin bai gama yi ba ya buɗe ƙofar mota ya fito ya nufi wajen su jikin shi har tsuma yake yi. Kamar Abba zai kifa saboda sauri ganin yadda yake karos ya sa Laila ta shige ɗakin Hamza da sauri. A lokacin Salim ya cire kayan shi zai shiga wanka yana sanye da gajeren wando. Abba bai yi ta kan Hamza ba kai tsaye ɗakin ya shiga shiga don ya fi son ya fara hukunta Laila. salim ya buɗe baki zai mata faɗa kenan suka ga shigowar Abba. Cak Abba ya tsaya yana kallon su. Salim ma kallon shi yake yi. To jama'a, a nan duka-duka muka zo ƙarshen mu na yau. Za mu dakata sai kuma Allah ya kai mu gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta Hausa TV, ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau duniyarmu a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurewa da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyarmu a yau. Shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka ɗau hankalin duniya muke kuma sharhi ko tattaunawa da masana a kansu daga nan Radio Hausa VOH. To a wannan shirin za mu yi a kan inda aka kwana game da tattaunawar da ke tsakanin kasashen Saudiya da kuma Iran da nufin ware sabanin da ke a tsakanin su Da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin. somalila a halin da ake ciki dai tattaunawar da ke tsakanin iran da kuma saudiya da nufin warware sabanin da ke a tsakanin su ta riga ta yi nisa a cewar ministan harkokin wajen kasar iran tattaunawar da ke tsakanin kasashen biyu ta riga ta yi nisa kuma akwai ci gaba sosai duk da cewa ana buƙatar ƙarin tattaunawa nan gaba hussein amir abdullahiyan na bayyana hakan ne a ranar juma'a yayin wani taron manema labarai a birnin beirut na ƙasar lebanon yayin ziyarar da ya kai lebanon ministan harkokin wajen kasar ta iran ya yi ba da tattaunawar inda ya ce sun cimma yarjejeniyoyi da dama da saudiya kan wasu batutuwa kuma tattaunawar ta tsakanin kasashen biyu tana da matukar muhimmanci ga yankin baki daya ya kuma ce kasashen iran da kuma saudiya a matsayin suna masu faɗa aji suna da muhimmiyar rawar da za su taka domin karfafa zaman lafiya a yankin a don haka a cewarsa iran na ganin tattaunawa za ta ba da damar samar da makoma mai kyau ga yankin kuma nan ba da jimawa ba iran za ta bayyana mahangarta kan batutuwan da suka shafi samar da zaman lafiya da tsaro a yankin in ji ministan harkokin wajen kasar ta iran kafin hakan dama kasar iran ta ce ana samun gagarumar ci gaba a tattaunawar da ke a tsakaninta da saudiya domin ganin sun ɗauke barakar da ke tsakaninsu ta ɓangaren diplomasiya mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen kasar iran na sa'id zade ya faɗa a kwanakin baya cewa an samu gagarumar ci gaba a ɓangaren tsaron yankin tekun fasha a tattaunawar da aka fara lokacin mulkin tsohon shugaban kasar hassan ruhani an suma tattaunawar sirri tsakanin kasashen iran da kuma saudiya a birnin bagadaza na kasar iraki a cikin watan afrilu kafin daga bisani kasashen su tabbatar da tattaunawar a hukumance a shekara ta 2016 ne kasashen biyu suka yanke hulɗar diplomasiya a tsakanin su tare da zargin juna da haddasa tashin hankali a gabas ta tsakiya masana dai sun bayyana tattaunawar ta tsakanin kasashen biyu a matsayin wacce za ta kasance mai amfani ga al'ummominsu. su alamar ninke barakar da ke tsakanin ƙasashen biyu ta fito fili ne daga irin jawaban da ƙasashen biyu suka yi a babban taron majalisar ɗinkin duniya karo na 76 da ya gudana a birnin new york kuma an fahimci hakan a jawabin da sarki salman na saudiya ya yi inda ya bayyana cewa iran makwabciyar ƙasa ce muna fatan tattaunawar mu ta gaba za ta kai ga samar da yarda domin cimma manufofin al'ummominmu da kuma alaƙa mai kyau kuma ta gaskiya a nata bangaren iran ta bakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen nata sa'id zade ta yi maraba da jawabin na sarki salman inda ya yi fatan tattaunawar da ke wakana tsakanin kasashen biyu ta samar da yarda a tsakanin su dama mun yi tattaunawa mai armashi akan batutuwan da suka shafi tsaro a tekun farisa kuma an samu ci gaba sosai wanda hakan zai sa a samu kyakkyawar alaka tsakanin tehran da kuma riyadh in ji kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran kasashen iran dai da saudiya na da sabani akan batutuwa da dama da suka shafi kasashen syria yemen bahrain da ma wasu batutuwa na daban a yankin kawo yanzu kasashen sun yi tattaunawa har sau uku a birnin bagadaza na iraki kuma ana sa ran za su yi wata tattaunawa a karo na hudu nan gaba To idan muka yi waiwayi abin da ya wakana a watannin baya-bayan nan da ke tabbatar da yunkurin kasashen biyu na ɗinke barakar da ke a tsakaninsu. Yarima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman ya faɗa a watannin baya cewa ƙasarsa na son ƙulla kyakkyawar dangantaka da abokiyar hamayyar ta Iran. Yariman ya shaida wa kafar talabijin ta al'arbiya cewa ƙasarsa na son Iran ta taimaka wajen tabbatar da zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya. kalaman yariman na zuwa ne kwanaki bayan da rahotannin suka tabbatar da cewa wasu manyan jami'an gwamnatocin kasashen biyu sun tattauna a asirce a kasar iraki domin su shirya kasashen biyu da ke gwagwarmayar mamaya da nufin karfin fada a ji a gabas ta tsakiya sun yanke hulɗa a shekarar 2016 lokacin da masu zanga-zanga a iran suka kai hari kan ofishin diplomasiyar saudiya bayan da masarautar saudiya ta zartar da hukuncin kisa ta hanyar hille kan wani malamin shi'a da ake girmamawa yariman saudiya ya jaddada cewa ƙasarsa na da matsala da halayyar iran marar kyau inda ya yi nuni da shirinta na makaman nukiliya da ƙaddamar da makamai masu linzami da kuma taimakawa haramtattun ƙungiyoyi masu gwagwarmaya da makamai in shi shi ya ce saudiya na aiki tare da amannanta kasashen yankin gabas ta tsakiya da kuma kasashen waje domin gano bakin zaren warware waɗannan matsalolin ƙasar saudiya wacce ke ɗaukar kanta a matsayin shagoran ƙasashen musulmi mabiya sunni ta shafi shekaru da dama cikin faɗi tashin ganin ta kasance ita ce uwa a ɗaukacin yankin amma a shekarun baya bayan nan gabar da ke tsakaninta da iran ta ƙara ta'azzara sakamakon yaƙe-yaƙe da ƙungiyoyi masu goyon bayan su ke yi a yankin gabas ta tsakiya a ƙasar yemen tun cikin shekarar 2015 ne ƙawancen da saudiya ke jagoranta wanda a akasarinsu ƙasashen larabawa ne mabiya sunni da ke goyon bayan gwamnatin yemen mai murabus ke yaƙi da 'yan gwagwarmayar neman sauyi na ansarullah da aka fi sani da 'yan husi waɗanda ke dasawa da iran saudiya na zargin iran da taimakawa mayakan na 'yan husi ta hanyar ba su makamai ƙasar iran na mai musanta cewa tana yin fasakorin makamai zuwa ga 'yan husan da ke kaddamar da harharen mayar da martani kan yakin da saudiya ta shelanta kansu yau sama da shekaru shida haka kuma saudiya na zargin iran da yin kasar london a kasashen labaran da kuma iraki batutuwan da iran ta jima tana musantawa saudiya kuma na adawa da yarjejeniyar dubu 2015 da ta takaita shirin nukiliyar iran kuma ta goyi bayan shawarar da tsohon shugaban kasar amurka donald trump ya yi na yin watsi da ita da mayar da takunkumin tattalin arziki kan iran a cikin hirar da ya yi aka yi da shi yarima muhammad ya ce saudiya ba ta son halin da iran ke ciki ya kasance mai wahala daga ƙarshe iran makwabciya ce kuma duk abin da muke fata shine mu samu kyakkyawar alaƙa kalaman na yarima muhammad wanda ake ganin shi ke gudanar da mulkin saudiya sun sha bamban da na shekarun baya a shekarar 2018 ya kwatanta jagoran iran ayatollah sayyid al da adolf hitler da aka tambaye shi game da yakin yemen wanda ya haifar da abin da majalisar ɗinkin duniya ta ce shine mafi munin rikicin jin kai a duniya yariman ya ce babu wata ƙasa da ke son mayaka masu ɗauke da makamai a akan iyakokinta ya buƙaci 'yan hosi waɗanda suka yi watsi da tayin tsage ta buɗe wutar da saudiya ta gabatar da su zauna kan teburin tattaunawa don nemo hanyoyin da za su tabbatar da bukatun mutanen yemen da na yankin sai dai duk da waɗannan kalaman saudiya na ci gaba da kai hare-hare ba kakkautawa kan ƙasar ta yemen lamarin da ya jefa ƙasar cikin mummunan hali tare da jefa al'ummarta cikin hali mafi muni wanda majalisar ɗinkin duniya ta danganta da cewa ba shi da misali a doron duniyar nan. To masu sauraro ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilas zan ja birki a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a kowa da kowa a nan rediyo Hausa VOH ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauke da su sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a halin yanzu a madadin duwan da kuka ji muryoyinsu su tahir amin ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh